Wannan dalilin ne ya sa a yau wannan tasha mu ta masoya Hausa 24 TV ta ga ya dace da ta fito da hanyoyi guda biyar wanda a takaice kowa zai iya fahimtar wanne ne kuɗi mai kyau sannan kuma wanne ne na bogi. Hanya ta farko da za ka gane cewa wannan takardan kuɗin mai kyau ne ko kuma mara kyau shi ne shafan jikin takardan kuɗin. Idan ka shafa in ka ji ya fiye laushi kamar takarda to wannan kuɗin jabu ne kada ka kuskura ka karɓe shi hanya ta biyu da za ka iya gane kuɗin jabu shine ka jiƙa hannunka da ruwa sai ka ɗan goga a jikin ainihin shi wannan takardan kuɗi da aka baka idan ka ga launin takardan kuɗin yana mannuwa a jikin hannunka wannan shi ma kuɗin jabu ne kada ka kuskura ka karɓe shi ko kuma ka sanya ainihin shi takardan kuɗin a cikin ruwa ya ɗan yi ko sekon talatin Idan ka ga kuɗin ya fara canza launin ruwan, wannan shi ma yana nuna kuɗin jabu ne, kada ka karɓe sa. Hanya na uku da za ka iya gane kuɗin jabu shine. akwai wani hatimi a jikin Naira dubu mai launin gol. To idan jabun kuɗi ne, ka gwada kankare wannan hatimin da hannunka, nan take za ka ga hannunka ya wuce ba tare da ya makale ba. Wannan shi ma yana nuna cewa kuɗin jabu ne. Hanya ta huɗu da za ka iya gane kuɗi na ƙwarai ne ko ba na ƙwarai ba. A jikin kowane takardan kuɗi akwai wani zare. Zare mai sheƙi yana da tsayi daidai da takardan kuɗin. Yana da ɗan kauri yadda hannu zai iya jinsa. Ya fi bayyana a tsoffin takardun kuɗi. To idan jabun kuɗi ne za ka ga zaren ba shi da kauri sosai. Sannan kuma za ka ji yana saurin kankaruwa. Hanya ta biyar da za ka iya gane kuɗi na ƙwarai ne ko ba na ƙwarai ba. Amfani da ƙwan lantarki mai ɗauke da sinadarin mercury. Akwai wasu abubuwa jikin takardar kuɗi da ido baya iya ganin su ba tare da taimakon hasken wutar lantarki mai ɗauke da mercury ba, wanda kowace takardar naira na ɗauke da su. Idan ka yi amfani da wannan hanya, shi ma hanya ne da za ka iya gane kuɗin jabu ko ba na jabu ba.